sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1435 dike da tara ga watan julai shekara ta 2014 wannan shi ne kaset na ashirin daga cikin jiran gida kasusuwan kadishan karatun fiqh sira wallafan al Biktor dr zaid ibn abdul karim zaid Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan jama'a masu rawar ba su manta ba a karatun da muka yi ajiya muna ta ainihin tattaunawa dangane da ainihin wato fiqh sira wanda malam profesa zaidi fitar mana daga cikin wato yakin tabuka mun yi abubuwan da fitar sun daga kan irin wato abinda sahabbai suka aikata da ƙoƙarin gogoriyo da musabaka wajen aikin alkhairi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da su game da yin hakan da kuma irin tatakurdar da aka samu daga ƙungiyar munafukai da falalar da sahabbai suka samu a wannan yaƙi musamman mutane irin su na abubakar da umar da ainihin sayyidina usman saboda irin sadakar da suka yi da fawwala dukiyarsu da suka yi ga baki ɗaya zuwa ga ɗaukaka hanya allah maɗaukakin sarki sannan muka kuma bayani dangane da falla da ta tabbata ga sayyidina ali dan abu talib radiyallahu anhu sakamakon ainihin wato jawabi da manzon Allah ya mishi cewa shin ba ka so a ce ka kasance a wajena kamar yadda Musa suke shi da Haruna ba in bayan kasancewa ni babu annabi a bayana ko shakka wannan falala ce da ta bayyana ga ɗan uwan manzan Allah su alaihi salama shirikinsa kuma sahabinsa kuma halifa daga cikin halifofinsa shine Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu a inda nan ne muka tsaya muka dan tattauna sama sama dangane da mas'ala ta cewa wannan hadisi baya nuna cewa Sayyidina Ali shine halifa a bayan manzan Allah su alaihi salama ba kamar yadda ƴan Shi'a suke riyawa ba inda ma kawai falala ce tabbatacciya ta tabbata gare shi kamar ta tabbata ga wasu waɗanda ba shi ba sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu manzon Allah yayi magana kwatan kwatan haka dangane da shi kuma cikin nan martabar cewa da zai yi a samu wani annabi da shi ma annabi ne makaranta wasu maganganu da cikin littafin ainihin wato tarihul islam wa wafiyatul mashahir wal a'lam na ainihin babban malami al-imamu abu abdullahi zahabi Allah ya ji kai shi da rahama yanzu kuma insha Allah za mu kara tattauna waɗannan matsaloli sama-sama daga littafin ainihin wato sharhul aqid fahawiya wallafin babban malami al al-qadi ali ibn ali ibn muhammad ibn abi izz hanafi Allah ya ji kan shi da rahama wannan tafi gashi da tahqiqin babban malami الدكتور ainihin wato abdul muhsin tsohon abdul abdullahi ibn abdul turki wanda yake minista ne na aukaf a ƙasar saudi arabia shi da sha'ibul arnaud su suka yi wannan ga shi daga cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na takwas. wannan magana za mu karanta ta daidai da imamu tsahawi a cida yake cewa ne ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ما الطهوي mu ahalin suna a cikin aƙidar mu muna tabbatar da halifanci bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi farko tukuna da abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda saboda falalai, da kuma gabatuwar da ya gaba ɗaya akan sauran al'umma dangane da al'amarin musulunci shi malam ibnu abul iz yake cewa ikhtalafa ahlus sunnati fi khilafati siddiq radiyallahu anhu hal kanat bin nafsi aw bil ikhtiyar malamai ahlus sunna sun yi sabani dangane da halifin sayyidina abubakar shin nafsi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko zabi daga daukacin sahabbai gabaki ɗayansu فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها تثبت بالنفس الخفي والإشارة فيك سامو مالا حسن البصري شيء وصل كما لما حديثي suka ɗauki ra'ayin cewa halifansa sai na bakar ya tabbata da nafsi ne wanda yake amma ba a fili ba kuma isharori da annabi sallallahu alaihi wasallam yi minhum man bin ce a'a nafsi ne kara وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها تثبت بالاختيار وسكما لجسكين جماعة لجسكين ما لما حديثي لما مؤتزلاوة الأشعرياوة سكتفاء كنتيوة سنة تبتا لإتوانا هلفانتي دزائي نمتاني ثم لم تهاويتي والدليل على إثباتها بالنسو أخباره tabbatar da cewa akwai nassoshi wanda suka zo don yin ishara zuwa ga halifancin sai na bakar kai tsaye bayan annabi sallallahu alaihi wasallama su ce akwai hadisai akan haka min zalika ma asnahu al-bukhari an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala atatim ra'atun annabi sallallahu alaihi wasallama fa amaraha an tarja ilayhi wata mata ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ki dawo bai ko ki dawo bayan lokaci kaza qala ra'aita in ji'tu falam ajidka ita ce mashi to yanzu in kuma na zo ban da shi kenan yaya ka annaha turidul mauta tana nufin kamar in ya zo ka mutu fa qala in lam tajidini fa'ti abu fa'ti ababakar manzo Allah ya ce mata in baki same ni ba ki jigon sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wannan hadisi hadisi ne da Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 7360 sai mamu sai mamu ah, abin nan ibn abd al-aziz cewa wa hadithu wa kafa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر wani sai yake manzo Allah yake ku yi koyi da waɗanda suke bayana mutum biyu na da su taho bayana Abu Bakr da Umar rawahu ahlus sunan wannan hadisi Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Abi da da Ibn a cikin as-sunna kenan شكاً سنبتر بشي الإمام الطهاضي أتكي مشكل الآثار لأبو نعيم أتكي بتافن هيش في الأولياء هما الإمام الحاكم يا إن كان تاشي أتكي أيه مصدر فنسا بشيك ابن شبانا أتكي أصحي إنسا بس إن إن كان تجي إن شاء الله فيما ليتي وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أخاك وأخاك hatta aktuba da Abi Bakr kitaba yace mata ki kira mana babanki da dan wanki Abdurrahman rubuta wa sayyidina Abubakar littafi thumma qala ya aballahu wal muslimuna illa Abubakar dan Allah da musulmai za su ki yadda da kowa a shugabancin nan sai Abubakar zaka in kai kai baka ji shugabancin Abubakar ba to alama ce akan cewa kai ba musulmi bane kenan haka ni ta kawo maganganu ga sun yake cewa wa ahadithu taqdimihi fi salati mashhuratun ma'arufa wa huwa yaqulu muru abubakar falyusalli bin nas yace hadisin da suka zo dan tabbatar da ainihin wato hadisi ya ce abubakar shine limamin sallah duk sanda manzo Allah baya nan ce waɗannan sun shahara sanan ne a gun dalibai da malamai da yan makaranta manzo Allah yana faɗa yana cewa muru abubakar falyusalli bin nas wannan hadisi bukhari ya fitar da shi bayan bukhari malamai da dama inda sa imamu darimi da imamu ahmad da ahmad a cikin musnad da kuma cikin fadailu sahaba da imamu malik a cikin ainihin muwatta da cikin da imamu nasa'i da imamu bagdawi a cikin ainihin wato sharhu sunna ibn abi asim a cikin kitabu sunna da imamu ibn sajin a cikin al-bukhari da baihaqi cikin littafin shi na ainihin as-sunan sa'annan muslim ma da wata riwaya da kuma ainihin al-imamu ainihin wato an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra dukkanin su sun fitar da wannan hadisi ingantattun hadisai ne mala yake cewa wa qad ruji'a fi dalika marratan ba'da marra fa sallallahu muddata margan bi sallallahu an ta zuwa ana karewa manzo Allah ana neman karin magana ai a tattauna shin Abubakar din ko ne ko lokacin manzo Allah yana cewa Abubakar ne bai sallah shi ya tsawo mutane sallah tsawon rashin lafiya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai imamu al-imamu ainihin wato ibn al-abd yake cewa wa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina ana na'imun ra'aytuni ala qalil manzo ya ce ina barci sai na ganna a bakin wata rijiya alaiha dalwun da kuma wata guga fanda na cikin ha masha Allah saki wannan guga nai ta jawo ruwan nan da Allah ya kaddara mini ثم أخذها ابن أبي قحافة sai kuma ɗan gidan abu kwafa abu kenan ko shi ma ya ɗauka farta za a minha zanuban au zanubihi sai ya jawo guga ɗaya ko kuma guga biyu zai yi ba'afu amma cikin danna shi akwai rauni wallahu ya firo lau manzo Allah ya ce Allah ya gafarta mishi shi ke ce sun matsa halar garban shi kuma wannan guga ta koma katotuwar guga fa akhadha ibn al-khattabi shi umar ya dauka falam ara abdiyan minan nasi jafri firyahu firqa faliyahu ban taɓa ganin mutum jari ne irin shi ba wanda yake jan ruwa irin dan shi hatta barban nasa nasu asalin har sai mutane suka sha gaba ɗaya suka koshi ya taba mutane ishara zuwa ga khalifan sa ba zai dace ba kuma ba zai samu halin da zai yi ayyukan da yake so ba saboda zai sha wahala da fama da mutanen rida da makamantansu haka kuma fara aikace Bishara kuma akan umar shi ko yana halittanci, kuma zai yi aiki na arzo a gani wajen gyara al'amarin gwamnatin musulunci wannan wani hadisi ne da ke bukhari da muslim suka fitar da shi haka malam ya ta maganganu ga sanan har ya yake cewa wa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna wilayata haula'i khilafatu nubuwati da ya kawo hadisi da waɗannan bayanai da zai gashi nan ji malam jama'a bayanai ne masu yawa bayan ya gama kawo hadisan nan da yawa sai ya ce wallahi wallahu a'lam anna al-murad annahu lam yastakhlif bi ahadin maktubun abin da yake zahiri jama'a Allah shi fasan daidai in ji ibn abdul izzi shine manzon Allah da ya istiklafi da rubutu ce ba amma da ishara fa yayi walau taba ahada inda kuma har ta kama zai rubuta din da taba hu abu Bakari da ya rubuta wa Bakar in kun tana jin mun karanta Ali ma ta da shi kenan cewa in sun san tambaya to za a faɗa musu wanda ba su bane in ko aka yi haka to har abada ba za su samu ba za ka gara su shi su ba abu da bal qad arada kitabatahu thumma tarakahu ai yayi nufin rubutawa amma mun ji hadisin Aisha sannan ya fasa wa qala ya aballahu wal muslimuna illa abubakar fa kana hada laga min mujarrad al ahadi kaga wannan ya fi kawa matuƙa da alƙawari kawai da baka fa ibn nabiyyi sallallahu alaihi wasallama don manzon Allah dallal muslimin ala istikhlaf abubakar yayi wa musulmai ishara zuwa ga haifar abubakar wa arshadahum ilayhi bi umurin mutaaddida ya yi isha abubuwa da yawa min akwalihi maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa akhbara bi khilafatihi ikhbara radin da zalika kuma ya bada labarin abin yana mai yarda da shi hamidin lahu yana mai godiya da yabawa akan haka wa azama ala an yaktuba bi zalika ahadan kafin ma ya rubuta thumma alima anna almuslimina bi alayhi sannan sai ya gane kuma ai musulmi ba za su haka kan shi babu ƙasar rubutu fataraka alkitaba iktifa'an bidhalika da ka yawa da su daga rubutun summa azama ala zalika fi maradihi yawm alkhamis wannan yayi nufin kuma ya kara rubutawa a ranar alhamis rashin lafiyar shi summa lamma hasala li ba'dihim shakku yayin da wasu suka shiga cikin shakka su umar kenan hal zalika alqawlu min jihati almaradi aw huwa qawlun yajibu ittiba'uhu shin rashin lafiya ne ko kuwa ainihin wato wajibi abi taraka alkitabata iktifa'an bima alima anna Allah ruhu wal mu'minuna khilafata Abi Bakar da ya gane cewa Allah da Allah da mutane za su zabi wannan halifanci na Abu Bakar sai ya kyare kawai sai ma da yace falau kana at-ta'ayyun mimma yashtabihu alayhi al-umma ala al-umma a ce ayyana wanda annabi bai yi ba wani abu da zai jawo wa mutane rikici ko da bayyanahu bayanan qati'an lil uzri da manzo Allah yayi bayani wanda zai yi uzurin kowa don manzo Allah bai bude wani abu game da abin da Allah ya ce sanar da al'umma shi ba da inda bayyana waye halifa wani abu ne zai zama rikici da ba za a iya warware shi ba ko da manzo Allah ya ayyana alaihi salatu wassalam lakin lamma dallahum dilalatin متعدلة على أبا على أن أبا بكر المتعين fahammu zalika fahimu zalika yayin da gamba ya nuna musu cewa ya musu ishara cewa Abubakar ne kuma san fahita shike nan bukata ta biya wani haza kala umar radiyallahu anhu fi khutbatihi allati khatabaha bi mahdari min al muhajirin wal anta khayruna wa sayyiduna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan haka shi sa umar yayin hutuba bayan an zaba Abubakar yake kai ne shugaban mu kai ne mafi alherin kai ne wanda manzan Allah ya fi son ka a cikin mu dan yunkir zalika ahadun minhu babu wanda ya ce ƙarya ne wannan magana wala qala arju ina sahabati inna ghayra abi bakr min al-muhajirin ahqqu bi khilafati minhu babu kuma wani sahabi daga cikin sahabai da ya ce akwai wanda cikin mutanen makka wanda fa abubakar ta saka halifanci ولم ينازع أحد في illa إلا بعض الأنصار babu wanda ya yi wani rikici da da halifancin shi in ma da mutanen garin madina dan makka kan ba su wani rikicin fam an an yakun min al amsari amirun min al muhajirin al saboda su sun so a ce kowane mutanen gari da nasu shugaban muku tuna wannan kasuwa a baya ne da ainihin wato sahabi Sa'adu dan ubba da kenan ko sai ce wa hadha mimma sabata bin nusus al mutawatira an annabi sallallahu alaihi wasallam butlanuhu kuma cewa a baiwa kowane gari shugaba a ce ɗan maka da shugabansu ɗan madina da shugabansu kuma a cikin gari gari guda wannan ya tabbata da nasu shi da dama cewa ɓarna ce ba za ta yi ba wannan diga shi takaitaccen bayanai ne jama'a muka karanto daga littafin nan na ainihin wato sharwa ita tahawiyya ta al-imamu al-qadi ibnu abdul aziz al-hanafi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ji shi da rama tabbatar da ƙarin abin nan gushi game da waccan magana ta ainihin wato cewa sai na abubakar shi fi cancanta da haifanci ba aliyu ba sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi bai ayyana kowa ki ce wane ne kai tsaye ba sai dai yayi isharori waɗanda suke suna tabbata akan shi abubakar ɗin radiyallahu anhu wa an aliyin ibn abi talib aidan Allah ya sa mu dace sai mu koma littafin mu na ainihin fiqh sira shafi 637 a cikin inda malai yace as-sabi'a gaba ta bakwai daga cikin fawa'id na wannan ainihin yaki na buka. malam yace lamma badar almu'minuna ila sadaqa kullum bima yastati'u lokacin da mu'minai suka yi sauri suka yi gaggawan yin sadaka kowa ya ba da sadaka gwargwadon abin da zai iya Fa man kana mufiran wanda yake da wadata tasaddaqa bil kathiri sai sadakan da abin da yawa wa man kana muqillan wanda yake matalauci mai bukata tasaddaqa bi dalili shi kuma sai ba da dan kankani abin da ya sawaka lakin al munafiqina la yaslimu minhum ahad amma su munafikai a dabi'ar su babu wanda yake tsira daga sharri fa idza ra'aw ganiyan yumsiku kathiran qalu hadha mura'i sun suka ga mawadaci yana ciyarwa da yawa sai su ci wannan da yake idza a faqirun bi shay'il don kuma haka ya zo da abu dan kankani sai su ce qalu inna allaha an sadaka fi hadha la dalil wallahi allah baya son sadaka wannan ya wada ka gare ta walizalika fa'ala alladhina fa'ala almu'mini an yubadira ila amali salihat wannan sai karanta da shi ne kai mumini kai gaggawan aikin alkhairi wala yahtam bima yaquluhu amsalu ha'ula'i kar ka damu da abin da ire waɗannan za su dinga faɗa na qalla an yaslima minhum asrun aw misrun wanda ba shi yiwa a ce ga wani gari ko wani zamani inda babu irin wannan mutanen inda kaga duniya tun zamanin annabawa ka yake sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ga mutanen banza mutanen alheri ga mutanen sharri masu imani da munafikai masu tauhidi da masu shirka masu yaƙini da masu shubha talakawa da masu kuɗi malamai da jahilai haka ake kullum ba a canzawa haka kowane zamani akwai munafakai kuma kowane zamani akwai mutanen kirki akwai muminai mutanen kirki nan duk sanda za su yi aikin alkhairi waɗannan munafakan ba za su kyale su ba za su yi musu irin wannan maganganun za su yi majahilan su da malaman su irin wannan maganganun za su yi masu kuɗin su talakawan su irin wannan maganganun haka matsayinka na mumini abin da za ka yi kawai shine ka yi abin da kake ganin ya dace fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin sanya gaba wajen yin abin da aka ce ka yi aka umarce ka ka kau da kai daga ainihin jahilai daga wawaye da masu ƙoƙarin su ɓata ma aiki wani zai yi da baka haushi kar ka ce bari kai ma kai dan ka bashi haushi wani zai yi ya ɓata ma rai wani zai yi ya karya maka guya ko ya sa ma shubha ka kiyaye shi yi ka riƙe yaƙinin da kake da shi wani zai faɗa maka maganar da za ta ainihin sosa maka zuciya yi kokari ka danne ka gane ba dan shi kake yi ba Imam Bukhari da ke cewa da masu yabo da masu suka duk ne a wurina me yabo ba gidan ya yabi ni ba me suka ban yi da suke ni ba irin wannan ta tabar da kaga aka jama'a wallahi haka take tintin kusikal ayyamu dawiluha bainan nas lokacin da baki aka faru jama'a a kasan dangane da malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji shi aka ce za a bashi kujerar tafsiri ta malam bakar gunda a kaduna a lokacin da na mantawa sai da aka wani bayani aka kai aka kawo ɗan izala ahalin suna su suka hana bashi kujera Ta da cewa kowa ya san ya cancanta suka haɗa kai da gwamnati da cikin wannan aiki a suke mulki a lokacin aka hana shi aka mai da abin gargajiya aka yi abin da aka yi irin wannan waƙi na mantawa sai da malam ya mana karatu a kai har aka zo ana karanta tarihin imamu zahabi da cikin mala albani imamu zahabi irin wannan abin da ya faru shine ya faru da shi darul hadith al ashrafiya a garin dimashq babban malamin ta a lokacin shine ainihin wato abul hajjaj al mizzi da mizzi ya mutu aka sake daura wani malami shine al imamu jirzabi wanda su malamai ne a malaman sunna ne a qur'an da imamu zahabi abokan zama ne da shi abokan karatu da wannan malamin ya rasu an tabbatar ga baki ɗaya a ƙasar sham babu wanda ya cancanta irin imamun mali hands down kowa ya tabbatar amma malaman shafi'iya da malaman sauran mazhabobi suka haɗa kai aka haɗa baki aka ce yanzu ga wane ya rasu yanzu ya rasu ba za a ɗaura aka ce a ɗaura zabi aka ce sam ba zai yi ba ne kuma aibin shi ai ba mazhabin shafi'iya yake bi ba a mazhabin isbat yake bi mazhabin salafiya yake bi aka buga aka rai su subki waɗanda su ma ɗaliban ibnu ɗaliban zahabi ne suka yi ta ƙoƙarin ba malaminsu tunda alƙalai ne amma wallahi malamai suka haɗu malamai ba jahilai ba suka haɗu suka yi wani abu kamar ijma'i cewa ba za a halasta mishi hawan nan kujerar ba sai in ya fito ya faɗa cewa shi ash'ari ne ba ku ba zai yi haka ba dole haka aka haƙura da kusurin nan ba a sanya shi ba tare da ikirafin ya fi kowa cancanta da irin wannan shi ake malam jafar a lokacin irin wannan abubuwan su ake yi kullum zunudu za ka gani jama'a ba irin wannan abin da ya ake yi ba irin waɗannan tamsirai da ake sakawa a rediyoyi na tarayya da na jiha da irin da waye shiri ta da barna da asarar kuɗi da ba asarar lokaci ga suna mutane suna ji amma tasirin malam albani da kusa kuwa a rediyo ko ba ka ce a saka yana jin tsoro gidan bidiyon ko shugaban gidan bidiyon su kuma ka tambaya me ya wurin jin tsoro a ciki me yake fara ba karatu su koyarwa ba a saboda an riga an kyamatar da su gaskiya tabbatar da mun fahimta za ka cika tasirin da ake sakawa sun kasa talatin amma da ya ka cire kwaya uku kwarara waɗanda suke na gaske gaba ɗaya mafi yau yawansu shirita ne da na ɗan ɗariƙa da ɗan yi zanen duk shirin ne gara ka sakwanta kai bacci da maka alheri musamman idan kai jahili ne ko ɗalibi wannan ba ka ka tantance gaskiya daga ƙarya ba kullum idan ga mutane suna gugo mana waya sun da mu suna tambayan mu kuma da muke ganin kanmu ƴan ƙananan ɗalibai kenan cewa mun ji wani ya ce kaza malam wani ya tafsiri fahimta ya samu shubuha ya ce kaza yayin yin ma'ana kaza kullum sai an ma wannan tambayi tun da aka fara azumi wasu sun ɗauki musu ne kai ku daina sauraron su saboda za su karanta maka ɗan abin da kake da shi na imani kuma ana ganin malaman halin suna ne amma ga tafsirai na gari an ƙi a saka kuma tafsirin malam jafar da ake sakawa saboda 'yan siyasa ne suke ɗaukar ɗawainiya kuma saboda tafsiran ba su da kariyar da karatukan malam albani suke da su sai riga sun zama public dinnan wato ownership ɗinsu ya zama na kowa ba su da kariya ta ainihin wato copyright da kowa sai ya ɗiba ya je ya saka amma duk wanda su zai saka na mala albani to sai a ce sai an yi editing sai an tace to kuka su fata ce duk waɗannan ɓarnar da yan ɗarika suke ɓarnar kristoshin nan da ƙarerayin da malamai suke a cikin rediyo nan ba a tace ba kowa yana ji da a cikin azumin nan za ka ga malami ana cewa ya kai malami amma sai ta ji a shi gaba ɗaya layi zinu abin nan bai zata bai kai a kai kwaya ɗaya a idan ilimi ba wallahi mutum da wuce a fi shekara talatin ba kuma malama sun sai da shi za a yi inda ilimin shi za a waki ma ba shi ne kudin kwai kwaya ɗaya ba wallahi na rantsi da Allah wani malamin bisa kudin kwai kwaya ɗaya ba shirin ɗaya ma fi shi tsada na kwai saboda ga ɗaya ilimin shi na kwata ne datti ne a cikin karatun shi babu tacewa babu marji'iya babu ka'ida babu sanin usul na karatu isoshi labarai kuma wai watan azumi watan watan qur'ani amma qur'ani shan wahala kawai yake hada mata kuma abin ya sako gaba ɗaya ma kowa jur'a su irin wannan shine ya dinga faruwa zamun na jama'a malaman sunna a sa musu da baibayi ainihin wato da ta musu amma wai a aballahu illa an yatimma nuru Allah baya yadda sai ya cika kin shi a koda yaushe insha Allah da ka wannan abubuwan haka suke ta faruwa kullum haka hana imamu zahabi hawa wannan kujera duk kuma hausa ba har ya gama rayuwarsa amma yanzu ina wanda suka hau kujera an jin labarin su ba a ji shi din da ba a shi ya hau kujerar da ya ke hau ba shi ake jin labarin shi ina fata mun fahimci wannan to haka kullum abin ke kasancewa duk da wani malam alƙari sai an saka ta rido za a ji labarin ka kuma ba bukatar sai an saka ta rido ba da ba mu mu bace kamar da shi ma iyakar rayuwar shi ba damuwar shi bace haka mu yanzu ba damuwar mu bace wanda ji yake son da'awar zai kai ga inda take kamar yadda da'awar asalin musulunci da irin tarnakin da mutanen makka suka kawo ga ta kai labarin duk malamin da ya tsaya akan irin wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk tarnakin da za a kawo mata sai kai labari saboda wannan shine sunnatuha sunnatul haqq duba irin abin da mutanen maka suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen Madina suka yi nufin cewa bari su su zo su yi ba'in shi su ɗauke shi su kai garin su duk da fa su ma irin tashin hankali da su ma mutanen Madina ma'ana sun iya faɗa faɗa masu tsakanin su isu isu suke ko su da hazarci amma duk da haka saboda suke shakkan mutanen Makka a ɓoye suka yi nufin cewa idan dare ya yi ana kwanan nira lokacin aikin hajji da wane da wane da wane da wane waɗanda suka yi da abin su saba'in cewa kowa ya silale ya fita kamar za shi fitsari sai a haɗa a wuce kaza shi ya manzo Allah ya taho a haɗu manzo Allah ya taho da Abbas sannan aka haɗa ta wannan shawara da kuma shawara suka ji labari gari ya waye suka zo mina suka dinga zage-zage suna a shari'a cewa wani ɗan kaza ne ya kaza kowa shi ne sai kafiran cikin mutanen madina su ne suka shiga rantsuwa da Allah cewa so ba su abin da aka yi ba abin da aka yi san muka kwana ba abin da muka yi sa'adu dan ubada ko sa'adu dan mu'az ba na manta ba daga baya da aka tabbatar da abin ya faru haka shawa suka kama shi suka dinga kuke shi da ibrahim gashin kan shi suka dinga azabtar da shi tsawon rana sauran kuma duk sun gudu sai da wasu mutane da suke sauka a gidan shi daga mutanen garin makka suka bi suka tafi shi suka kwance shi suka ce ku ba hankali wannan babban mutum ne a shi ne, duk irin wannan rashin mutuncin da Qurayshawa suka yi sai da musulunci kai labari sai da aka shigo da shi har su suka gudu suka buya sai da suka wayi gari suka ga Makka ta zama kasan musulunci kasar imani tun daga lokacin da manzo Allah ya zai fato maka kuma kowa ya shiga cikin shi ko haka addinin gaskiya yake ko kabu ne ko kuma a wuce da kai Allah shi da mu sai ma da cewa asamina alhabbi na su'is wal istihza'i wa su'i da zalika wannan kissa tana tsoratar da mu daga sukhuriya wasa da addini wal istihza da kuma cin mutuncin abu da shafa addini da kuma su'u aqibati zalika da mummunan karshen da haka zai kai ga mutum fa innal munafiqina sakhiru min al mu'minina kaga munafiqai sun zolayi mu'mine ne wa qalu suka da atahsibuna al bilada bal al asfari ka kital al arab ba'dhum baba kun kana ganin nan wai yaki jajayen fata kamar yaki ne tsakanin larabawa wallahi da ka annabikum gadan muqarrinina fil ihbal wallahi gobe nan war haka za mu gan ku duk an ɗaure ku a cikin igiyoyi sun maƙalu sai suka ci da su inna ma kunna na kudu wa nal'abu ai mu wannan magana da muke ba ba wani aƙida mu ba kenan muna wasa ne muna kutsi cikin magana nazalat al da allati tubayyinu hurmata hadha al-qawl amma da haka ayoyi suka sauka suna bayyana wannan magana haramun ce wasu aqibatihi fi dunya wal akhira. da kuma mummunan karshen da wannan magana ta kai mutum a duniya da lahira wa yakfi fihi qawluhu ta'ala ya ishi hujja da Allah yake cewa la ta'tabiru qad kafartum da imanikum kai ku faɗi wani hanzari babu shakka kun kafirta bayan da kuna da imani التاسعة سبعة ترى أن المنافقين سخروا من المؤمنين منافقين سنين ومسلمي سخريا ثم سئلتلي وما ذلك نزلت الآية تبين أن هذه Billahi بالله وآياته amma ai kasance tun da cewa izgidin to Allah a zuwa da kuma Allah wa rasulihi da kuma manzan Allah kuma Allah cewa ya ajil abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una bai ce abil na ba idan kai za'i, istizai kai wa Allah ne kai wa ayoyin Allah ne kai wa addinin Allah ne fa ja'ala mimma yadullu ala shiddati hadha al-qawli abin da ke tsananin wannan zance wa hurmati irdil mu'minina da kuma tsananin ainihin alfarman mutuncin muni hina ma ja'ala sukhliyata bil mu'minina sukhliyatan billahi wa ayatihi wa rasulihi yadda Allah ya lissafa yi musulmai igilanci matsayin yi wa Allah ne da ayoyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal istihza'u was sukhriya bil amri istihza'un wa sukhriyatun bil amri idan kai istihza'i kai izgiri da wani umarni to kai izgiri da wulakanta wani ba da umarnin wanka ce babanka ya ce ayi kaza shi kai izgiri ma wannan abin da aka ce ayi to kai wa ubanka ne haka malaminka haka shehinka haka limaminka shi kenan sai ce ba zai yadullu ala shirki istihza'i wa sukhriya bi shay'in min al-qur'ani aw sunnati an-nabawiyya aw shay'in min al-ahkam tsakanin shari'a. wannan munin yin istihza'i da isgilanci da duk wani abu wanda yake umarni ne daga cikin alkur'ani ko daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani abu daga cikin hukunce hukuncen shari'a shari'a musulunci ta sanya wani abu a matsayin shari'a ko kuma qur'ani ya ambaci wani labari ko wata ka'ida ko wani hukunci ko a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama dalilin musulmi ya taka tsantsan game da yin bakar magana ko sakin baki ko kuma yin wasa da wannan abu sam koda da wasa ba a kwatantawa domin wannan kalma ce mummuna a ciki da mutum daga musulunci a ciki wata maka imani a ciki zama maka bala'in duniya da lahira Allah shi raddu al'ashira gaba ta goma lamma marar rasulu sallallahu alaihi wasallam cikin shiri diyari samudin asar asira mun ji cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ratsa ta cikin garin alhijar wato gidaje ko angonin samudawa asra asira ya yi tafiya mai sauri kirin yadda aka ce yana yi a wani muhassir ولذلك ينبغي على من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين الله يدخلها lalle shi sa yake wannan wajibi ne ga mutumin da yake ya wuce ta garuruwa ko anguwannin waɗanda Allah ya fushi da su ko anguwanni ko garuruwan waɗanda ake azabtarwa da lalle kai ya shiga kamar ina kamar makabartar kafirai yana daga cikin kurakuran da mutanen mai suke samun kansu a ciki musamman 'yan siyasa da 'yan buku idan ana harka ana rayuwa da kafirai a ofis ko a wurin siyasa ko makamanci haka sai wani kafiri ya mutu kawai wai sai musulmai wai saboda rashin tunani sai su tafi a je a yi jana'iza kafin da su su je cuci, duk abin da za a yi na sun a yi da su sannan kuma sai su wuce har cikin makabartar wani ma kuma sai kaga har duk abin da suke yi na cire hula da sun da kai da su idanu shi ma haɗa shi ake saboda tsabar dolanci jama'a kuma ya san cewa wannan abin da yake ba addinin musulunci bane kuma shi musulmi ne wani ma har kaga an zo ana yin addu'an musulmai a wajen wajen zama makucin kafare muna zuwa yin yana kun shike a wa annabi salati a wajen ba wani irin hakikanci ne wannan ke mutane duk irin wannan an gani har a tv live da kuma ba a ba wannan yana daga cikin abin da musulunci ya hana shiga cikin makabartar kafirai domin muna da yaƙi duk inda kafirai suka kunci cikin kabarinsu to azaba ake musu haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim yace sai na ali duk inda ka wuce ta kabarin kafiri ka mishi bishara da wuta to haka ba a shiga makabartar kafirai in kuma har ta kama shi ka ka wuce da sauri da sauri za ka wuce ina fata mafi jikin wannan sai ce bal ya yasa usaira wa da bi yi mutum zai sauri nan da nan da kuma ainihin rufe jikinsa da tufarsa za ha wala dukulu alaihim illa bakiyan mu'tabira zai rufe fuskar shi ko bakin shi tufansa sannan ya wuce da sauri kuma cikin kuka da ƙoƙarin ɗaukar izina gare su cewa alhamdulillah na gode wa Allah da ya shirye ni da ba haka ba ma in mutu shi ne zama irin waɗannan kafira alhajiyatu ashara gaba ta goma sha ɗaya fi gazwati tabuka misdaqul li qawlir rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin yakin tabuka akwai gazgata magana Allah madauki magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nusirtu birrubi masirata shahari Allah yana taimako na akan abokan gabana ta hanyar da tsorata su tun ban je wajen da suke ba da tafiyar wata guda wannan hadisi ne a cikin Bukhari a cikin Fathul Bari mujallad da ya shafi 400 hudu da ainihin wato talatin da shida a lamba hadisi na 335 uku da talatin da biyar. Ruma, kaga waɗannan Rumawa jama'u jumu'ahum sun tara iya shirinsu kuma an sami'u makasirin rasulun sallallahu alaihi salama amma suna jin labarin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi salama a cikin rasulun haka manzo Allah ya ci nasara akan su tun kafin mai gamu da shi qala ibn hajar imam al ibn hajar al-asqalani ya fada yace wa hadhihi al-khususiyya hasilatun lahu al-itlaq wannan kususiya ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da wani kiji ba hatta lauka kana wahdahu har kuda shi kadai ne zai tafi inda zashi Buhairi ghairi askari ba tare da rundunar sojojin shi ba wa hal hiya hasilatu li ummatihi bi ba'dihi malik ibn hajar yace shin wannan khususiya ta tabbata ga mutanen da suke al'umman manzan Allah a bayan shi misali a ce ga wata runduna ta sojojin musulunci za su kai farmaki ga wasu kafirai shin wannan abun zai tabbata gare su irin wannan kususiyar fi ihtimalu yace akwai yiwuwar haka domin ne hadisin ya da wasu maganganu waɗanda dukansu sun tabbata ga al'umma manzo Allah an banda shi sallallahu alaihi wasallama kamar cewa da ya yi an ba shi dama ya mama, dan babu ruwa an ba shi dama ya sallah ko ina ba cikin gidan masallaci ba an ba shi dama kaza ana aiko wani manzo zuwa ga al'umma al'ummar shi kadai amma shi ko aiko shi da dukkan duniya kaga wannan dole sai shi shi kadai na annabi amma duka sauran yadda ya halasta manzo Allah ya kirawa haka ya halasta da dukkan al'ummar sa haka ya halasta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a wajen masallaci haka ya halasta da dukkan al'umma to wannan shin za a baiwa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan khususiyar ko ba za a basu ba malai ibn hadarin yace akwai ihtimali a karanta fathul bari a mujallad na daya shafi 37 sai malai yake cewa as-sanatu ashara gaba ta goma sha biyu da cikin fiqh sira na gazu tabuk fi takhalluf thalathati wa taswilihim hatta fatahum ar-rakb a cikin wato jinkirin da waɗancan ukun suka yi har tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tafi tabas na aqulu hadar min at-taswif fi za mu ɗauki wato tsoratarwa ga da jinkiri zan kafa wajen aikin biyayya annal hazma hu fil mubadarati fi cewa kuma abin da yake ya kamata mutum yayi shine yayi gaggawa wajen biyayya Allah wa istiglalil fursa kuma yi amfani da damar da samu annaha qad la tutahu marratan ukhra domin wannan dama halal ba za ta mai kuma har abada Falhazma, hazmu kullu fal hazma kullu al hazm yace jama'a ayi shiri a zage damtsi miƙe ƙafa a ainihin tashi intihaziha idan wato istiglali wajen kokarin a ɗauki opportunity a maza a kama wannan dama wal mubadarati ilaiha da gaggawa zuwa ga wannan dama والعجز في تأخيرها والتسويف بها وكما كر أسكي أجزا wajen jinkirtawa da ainihin jan kafa kar mutum sake jan kafa ko jinkirta ma'ana ayyukan alkhairi da mutum ya samu damar yin su kada ya sake ya wasa da su don ka samu kanka yanzu samu a cikin wata na ramadan ba ka da tabbacin cewa ramadan din nan na baɗi za a yi shi da kai saboda akwai mutanen da dama an yi ramadan ɗin ba da su yanzu ba sa raye za ku kuma za mu ci gaba da ƙarewa rana bayan rana za ka ji damar da ka samu fi ƙoƙari ka ga ka ci moriyarta ƙoƙari ka ka yi aikin alkhairi ka yi katin alƙoƙari ka yi sadaka ka yi istighfari idan ka samu damar yin sallah a zahar lissafin watakila ba za ka sake samun damar yin wannan sallah ba watakila ce sallah ka sarka shi sai ka yi ta da kyau in ka samu dama ka je aikin hajji kokari ka yi shi yadda ya kamata duk da dama ka kina ta ƙarshe ma'ana duk damar da ka samu ta aikin alkhairi sai ka yi istidlalanta ni'matani maghbunun fihi ma kathirun min an-nas ash-shahwat wal farag haka hadisi ya fada cikin bukhari da muslim akwai ni'ima guda biyu wanda ake sammatsin mutane da dama da su ma'ana mutum baya sanin amfanin ni'imar ta kubuce mishi lafiya da kuma samun dama lokaci kamar yadda wani malami ka son tafi shi istidlal al-awqat ko ibtinam al-awqat fi tahsil al-hasanat shi moriyar lokutanka wajen aikin alheri shi moriyar lafiyarka kafin rashin lafiya shi moriyar kuruciyar kafin tsufa duk mutumin da yake aikin alkhairi a cikin kuruciyarsa da lafiyarsa idan ya tsufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ci gaba da ta mashi fansho na wannan ayyuka ba za a fasa rubuta maka ladan azumin da kake da kiyamul layli da tilawar da kake da zuwa makarantar da kake yi ba saboda ka tsufa ba za ka iya ba saboda ka tsufa ba za ka iya azumi ba ka tsufa ba za ka iya kiyamun laili ba Allah zai ce ka ci gaban ka maka wa Allah da dake idan ko ka ci dauke ka a wasa da shirbi da rashin kan gado da rashin aikin alkhairi da barnan lokaci a banza a shirika duniya za ka za ka tafi a banza a shirika duniya fata mun gane wannan ko shakka wannan gaba tana da muhimmancin da ya kamata mu tsaya kowa yi wa kanshi nasiha tukunna kafin yi mawani wani yau kan shi adalci menene ya kamata yi da lokacinsa me abin da ya kamata ya amfana abin bakin ciki abin mamaki misali jama'a abin ruwa irin namu ko ina ga wuraren koyon karatu nan a azumin nan ga wuraren tafsiri nan ga harkoki na addini na amma za ka wuce ka tarar matasa da dattawa da tsofi ko kawai sun kafa ba ta tsira da azumin nan ba a cikin inuwa shi dai a azar abu inuwa a yi la'asar abu inuwa ana ta labarin dambe da kwallo da sarauta da siyasa da wasanni da makamantansu ana ta gulma ba a yi aikin alheri ba inda za ka ci su ga tafsiri na ana an ku shiga mana shi ko da ke Allah ala kanta malan abubuwan da shi an kai shi shi gun tafsirin sai ka tara mutane takwas da wasu yan almajiri haka suna bacci kuma ga mutane na a gari suna zaune suna muzarasa Alƙur'ani. kuma watan azumi wannan asara ce da mutum yana yin wani aiki na sana'a ne ma ko wani harka na kasuwanci ko a ce shi hela ne misali ya tausa ya kinkin sallah kaga yana rubuci ne kamar da Allah ya ɗaga kafa ma masu eh, aliman lawa annakum eh, eh, arsil kullu minkum ma zawa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akhruj qasim fi sabilillah kaga in kai kana da aikin da kake a cikin al'umma kana da aikin kuma kana zumbi ba ka aikin komai ko ba ka ainihin aikin alheri zaman kare a karoti ba rini ba matsa ya kamata lalle gama mu shiga cikin mu in ba haka ba ba za waye gari ba sai ka tar kawai lokaci ya kudi kuma baka yi aikin da ya kamata kai ba Allah ma ya ma amara Allah shi kyauta wannan da ya yake shakka gaba ce mai muhimmanci duwa ku ga yadda kawo da ya jawo shi zuwa ga yin haka jinkiri ne kullum ke da cewa sai bayan sallah sai baɗi har ka yi ta baka muraja sai ka bayan zan samu lokaci in ta yin muraja san da zaka muraja suka ki gaba da tawar wani ya baka zuwa makaranta wallahi akwai abubuwan da yake so in insha Allah kwanan zan koma ai ina so ma na fara zuwa gun karatu ina so na fara yin kaza wani ya mutu sana'a wallahi ina so in fara kwanan nan haka kullum zai ce ina so in ina so in kaddara inda manoma ne da da ta sauka kowa yana shuka kullum zuri ya waye kika ce wallahi ina da amarya ba na so in tafi in bata ne bari in bari ta dan kwana biyu ina so ne ma dan samu tukunna mako daya mako biyu bana hanyar baka shuka ce wallahi ka san amarya ta ba mu saba wani haihu shi sa ba su tafi in bata bari in je wata gida zuwa nan da wata guda hala mun saba me zai faru kafin ka ankara lokacin shuka zai wuce akwai da a wayi gari kowa gonar shi ta riga ta taka ta kuma ka shuka ba kana nan a makala a jikin amurka kuma ka ne dan ta shi kenan sai a waye gari da shi da amurka ba ku da abinci ba shi kenan ga lokaci ya kubuce maka ina jin wannan misalin na iya fahimci shi ina fata mafi cikin da ke zama Allah ya sa mu dace الثانية عشرة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابيين بأن يذهب إلى مسجد الفرار وحركه وحدله umarnin da manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi wa waɗannan sabon guda biyu cewa su ji su kona kuma su rubuta wannan masallaci na cutar da al'umma yubayyinu sallallahu alaihi wasallam bi hadha al'amal as-sunnata fi al-qada'i 'ala al-amal alladhi yu'addu bihi idrar manzon Allah yana nuna mana sunnar da ya kamata abu kenan wajen kawo ƙarshen duk abin da zai zama cutarwa ne ga mumirai wa tafriqu kalmati kuma rabu kalman mumirai fadba'ul ubal malam yace ciwo in ya zama wato mugun ciwo ne la yu'alaj bi taskini ba a maganin shi ta hanyar kwantar da shi wa takhfif minhu ko kuma a arge mashi karfi wa inna ma yu'alaj bi hasmihi ana yi mashi mu'alaza ne da kawo karshen shi wa izalati atharihi da kuma kawai da abin da ke da ainihin bushin sa hatta la yatafi zuhuruhu bi sirtin ukhra ta yadda ba zai bayyana kuma sake bayyana ba ma'ana idan mutum yana ciwon kai ko mura sai ya sha maganin da kwantar da ciwon kan ko mura amma idan mutum yana da fibroid ba a cikin jikin shi tsiro akwai wani kwantar da shi tunda sai an je asibiti an fanka cikin an cire wannan abin gaba daya an cire shi duka an watsa da shi wannan magana ma da kusa ne daga littafin ainihin wato al-munafiquna fil qur'an al-karim na malam abdul aziz al-sumayyi a shafi na 401 yace id bil imkan al-istifadatu min hadha al-mabna fi maslahati min al makari. wannan jini da suka yi zai iya yiwuwa a ta amfanin shi ta wata maslaha mun ji a baya cewa ba a rushe cuci ko wani da ta kafirin an ci gaban su da yaki ga wasu munafukai sun gina masallaci a za Allah ya ce a rushe shi gaba daya ba hana sallah kawai ya ce a mai da shi shago ba cewa ya a rushe shi gaba daya tunda wannan barna ce a cikin gidan musulunci kuma za ta iya zama fitina koda daga baya ma'ana kamar yadda ne da ake rayu duk jahilcin musulmi yana sauraron wa'azin kirista da ake a rediyo ya san ƙarya ne wannan ba zai zama shi bala'i ko buha ba kamar sauran karatu na sayar rubuci ana ganin su malamai musulmai shehunai, sun haɗa ƙwarani sun iya jan baki sun iya tafsiri sun iya kawo misali sun iya kawo buha to da a hana sauraron filin wa'azin kirista gara a hana sauraron ɗaya rubuci ya fi sauƙi shi ne irin wannan kwatancin jama'a ma'ana idan ga wata bida a cikin musulunci fara hana ta tukuni kafin a hana kafirci saboda wannan zai zama shi buha ga musulmai zai zama shi buha ga jahilai da masu saurare amma kafirci wanda yake babban a gefe ba a jin tsoron matsala ga mai kowa ya san kiristoci kafirai ne a cikin musulmai da suke Allah uku ne amma yanzu kana cewa kin shi kafirai ne sun ce suna cewa Allah ɗaya suna fa la ilaha illallah su wa musulmai ne da abada ku yanka mata musulmai ma'ana saboda jahili ne shi wata iya fahimtar cewa waɗannan ƙasashu ne kantan su girgazar na ƙasa cewa Allah uku bane domin ne suna cikin rigar musulmai suna fata mun gane wannan da kan aka samu irin wannan to kawar da shi gaba ɗaya shi ya kamata a yi sai ce lakin nan rasul sallallahu alaihi wasallam a da kitabal sharri min juzuri manzo Allah ya zo ya so ya so ya ce ya tumbace wannan shiri daga asalin mabubukai shi lakin ya bi alaina annu lahira anna hadha mawqulun lil iman amma ina da kyau nan a yi mulahaz cewa abin da cewa wannan aikin yana hannun shugaban musulmai ne alaysa li ahadin min an-nas an yatasarrafa hadha tasarrufa bi halasta ga wani mutum shi kaya ko wasu mutane a matsayin kungiya su ce ba su wannan aikin ba sai shugaba shugaban musulmai gaba daya shike da umarnin bayar ya ce a bushe kaza ko a yi kaza ko a hana wani yin wa'azi ko makamanci haka amma in kai ba shugaba al'umma musulmi bane ba ka da wannan yancin ko wannan ainihin mandate din shi ka bar kowa ya da abin da yake amma in za ka yi magana sai ka faɗa ka yi ishara cewa to wana kaza kaza ne ko wuri kaza kaza ne amma aiwatar da hukunci ba yana hannun shugaban musulmi ina fata mun fahimci nan. ma'ana musulunci bai yarda ka ɗauki doka a hannunka a matsayinka na musulmi kwaya ɗaya ko ko wasu 'yan tsirarin musulmi ba ci bari ku wani gyara a cikin addini ba irin daga cikin abin da ke aikin shugabanni ci bari ku je wani gidan jiya ku farfasa shi ku kama karuwai ku zane su wannan ba aiki na 'yan azuji ko 'yan kifi ba aiki ne shugaban al'umma na ta mun gane wannan sai yake cewa a Sahabatu radiyallahu anhum lai alubarika illa inda ma amara kuma rasul sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su aikata wannan aikin ba sai da manzo Allah ba su umarni fal marja'u ilayhi dan haka ana koma ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ila ulatil amri ba'dahu sannan kuma zuwa ga shugabanni a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam Allah shi fa sanin dubi rabi'atu ashara ga 14 ma la yake min harki masjidil dirar يقول القرطبي رحمه الله تعالى ما هو القرطبي أسمع الجامع لأحكام القرآن يرى مكان دنجني دا قونا وانا مسلاتي قال علماؤنا ما لم مسكتي وكل مسجد دنيا برارا duk masallaci da kake gina shi don cutar da al'umma au riya'an ko dan yin riya wasu ma'atan ko don a labarin shi riya don a kuma dan a faɗa fa wannan masallaci hukuncin sa inda wannan masallaci la ta jubu salatu fi bai halatta ayi salla sallah a cikin shi ba ma'ana a yanzu da ake raye misali ga masallaci na musulmai a anguwa kuma maslaha da bukatuwan musulmai ba ta nuna ya kamata a yi wani kusa da nan wajen sai wasu suka je suka ware suka yi wani masallaci aka fahimci kuma nufinsu shi idan su raba kan al'umma da ke sallar wancan masallacin ya halarta mutum da ke sallah masallacin ba a an fahimci wannan cikin da aka sawawun na sallah ne ta yau da kullum ko na juma'a ne in dai ya tabbata cewa musulman da ke wurin ba su da bukatan wani masallaci maslahar rayuwarsu da addinin su ba hukunta suna da bukatan wani masallaci ba dan wancan da musu kaɗan ba bi musu nisa ba ba a hana su addinin su a ciki ba babu wani tsoro ko ainihin wato asara da ke tsakankaninsu da zuwa wata ko wani rikici to shi ne ba su da bukata kenan wanda kuma yanayin bukata shugabannin musulmai su za su tantancewa ko akwai bukata ko babu ma'ana musulmai magabatansu da cikin malamai da shugabanni da waɗanda suke ashabun ra'ayi masu hankali ciki a cikin anguwa ko a gari ko a masarauta ko a ƙauye su za su ba da hukuncin shin muna da buƙatar wani masallaci kuma mu da shi in suka hukunta akwai buƙata fal qawlu qawluhum in suka hukunta al qawlu qawluhum aidan a san da suka ce babu buƙata kuma ya zama magana ta adalci ce sai aka samu wani ya dan kifanci ko wasu suka koma gifa suka yi nasu wanda masallaci ya zama masallacin fitarwa kuma bai halasta musulmi su sallah a cikin shi ba in ji al-imam al-qurtubi a cikin al-jami' bi ahkam al-qur'an a mujallar na takwas shafin ɗari biyu da hamsin da bakwai Allah ya samu dace kuma da yake cewa a cikin jami'a da akamil Qur'an ko mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu kuma karanta asamar mustatab Mustapha, fiƙi sunnat kitab na Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah ya ji kai da rama a mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku da casa'in da takwas shi ma da yake cewa الخامسة عشرة gaba ta sha biyar daga cikin fitowar da ke cikin sira da cikin yakin tabuku min qaulihi ta'ala fi ayati masjid dirar da maganar Allah da ya faɗa game da ayin da ta sauka akan masallacin na dirar Allah ya ce tafriqan bainal mu'minina da kuma raba kan mu'minai هذا يدلنا على أن المقصد da والغرض min wani وجه الجماعة تأليف القلوب wannan zai mana cewa abu mafi girma na manufa da kuma abin da ya bayyana na shirin da yasa aka sanya sallar jam'i shine ta'aliful qulub Haɗa zikatan mu'minai wuri ɗaya, wal kalima da haɗa maganan mu'minai ya zama kalmar su tsince alqa amma bisa yayya Allah zalika kai da qaul insu al'unsu bil muhalata dan a samu wato fahimtar juna da sabawa da juna ta hanyar cakuɗe ɗaya da juna tasful qulubu zakata kuma su zama sun waraka min mudril ahqad daga ainihin wato cutar wadda ke ciki ainihin gaba da kita da saba wa juna da hasada wannan ma yana cikin alzami da akamul qur'an a mutum na takwas sakin dubu da hamsin da bakwai abinda ma yake cewa daga cikin shi daga cikin manyan manufofin sallar jam'i tun da kan jam'i na yau da kullum jam'i na juma'a jam'i na sallar idi Allah ya hukunta waɗannan jam'i ne na sallah a dinga yin sa a tare saboda musulunci addini ne na al'umma addini ne na jama'a ya kafa komai na shi a tafiya tare da yin abu tare tafiya a tare ko manzo Allah ya sauwa da mutum ya zama shi daban inna ma ta'kulu uh, min uh, min dabbati al ta'kulu dabbati al dabbar da take fasirewa daga sayan wanta ita ce take zama gaban ainihin kyarkeci Allah mu ke sarki ya hukunta abin da waɗannan abubuwa a tare don a samu haɗin kai da ainihin wato haɗin kalmar al'umma musulmai da kuma musulmai su zama wato ba sa junan junansu talaka da mai kuɗi su tsaya wuri ɗaya sarki da mai bin shi gwamna da talakawan shi kowa da kowa yara da manya a tsaya a yi sallah wuri ɗaya a fahimci juna ya zama babu gaba tsakanin juna wannan shine ƙa'idar da musulunci ya bayar game da sallah ta jam'i ya kamata kullum ya zama kenan mu san ashe haɗin kan al'ummar musulmai da fahimtar da za su wa junansu da zaman lafiya a tsakaninsu da soyayya a tsakanin musulmai kullum da ne ga cikin makwasu a shari'a musulunci babbar ka'ida ce a shari'a musulunci ma'ana idan abin da ya haɗa mana ta jiji yana nan to mu manta da ɗalibin jirgi ke tsakankaninmu na ainihin wato saɓani tsakanin wane da wane ko tsakanin fahimtar wane da fahimtar wane ko tsakanin gari kaza da gari kaza ko kabila kaza da kabila kaza ko yan masallaci kaza da yan masallaci kaza ko kuma wani ya bada fatawa ta sarfa matawa ne a cikin furu'a ko a fahimta ko a cikin ainihin wato abubuwan da suke ijtihadi duk wannan a manta da shi ba ba shi ne asalin matsala ba wannan zai ba a yin haka ta hanyar a ce wai sai mutane sun faɗi magana iri ya kamata kuma magana wannan a ce wai kada wanda ba bada fatawa ta saba wani a'a dole ne a rayuwa ka ba da fatawa ta ba wata wani domin sabai ma sun yi wannan amma abin da ya kamata mu bayyana shine kada dan fatawa ta saba wa wani wanda ya zama dalilin fada dalilin da jima kai da dole ne mutane ya zama wani kafaɗa shi ta fita wani faɗi wani ya fi wani ƙarfi wani ya fi wani wayo wani ya fi wani dabara wani ya fi wani arziki Allah bai yi mutane su zama kamar ƴaƴan jero ko irin waɗannan kaji na arziki da ake irin su guda haka ga sunan sharba Allah bai yi ba haka ba bambance-bambance na halitta da tunani da tsawon rayuwa da basira da arziki da wadata da muke kalar rayuwa da kalar jikinmu da kan abincin da muke ci da tsibirin da muke dangantuwa zuwa gare su tsawon rayuwa da wannan bambance bambance amma muka iya fahimtar junan muka zauna lafiya a haka da za mu iya rayuwa inda za mu ce a dole sai in mu ɗan kabila ɗaya bane ko a ce ga wani gari wanda dole sai in ji mana yaran junanmu ko ji muna da tsage irin na junanmu ai babu inda ake haka ko muna iya fahimtar junan mu haka ko ya kamata mu gana haka ne rayuwa karatun addini dole ne Allah ya raba fahimta ga mutane da ita iri ɗaya ba Allah ya raba hajji a ilimi ga mutane da shi iri ɗaya ba Allah ya raba mashradi da qawaid na ainihin fatawar da suke bayarwa Duk da suka fuskanta Allah bai sanya ya zama ɗaya ba haka idan wani ba da fatawa suka saba wa sauri to kare zama sanadin gaba tsakanin mabiyansu kowa ya kokari ya zama fatawarci kawai yake bara ba su kuma yake yi ba sannan masu bi kuma su kokari su bi kawai fatawa ba tare sun yi haushin wani ba shikenan sai a zauna lafiya kamar yadda a anguwa ana kallon wani digiri ne ba a jan haushi dan bisa tsawon shi bai kai na wani ba ana kallon wani ba shi guda ba a jan haushi ba ta ba shi ba su zama biyu ba ana kallon wani da dubban gida wani kuma gidan shi na jinka ba a jan haushi dan bisa gidan sa ba iri ba kowa ya da ya rayu a yadda Allah ya ajiye shi ba ka yi kamata game da ilimi ba wanda zai haka sai a zauna lafiya shikenan sai abu ya zama daidai gobe da amma da aka zama al'amari sai a faɗi gaskiya wani ya faɗi ƙarya kuma ya zaki gaskiya dole kuma wanda suke goyon bayan gaskiya su masu zaki shi kuma su mutane ne ba aljanu ba ne ba mala'iku ne dole suna da ɗabi'a wannan shi ya kawo irin sura da ake fama da shi a cikin rayuwa ya kamata mutane su gane wannan wannan abu da za a ce wai a tara malamai farkon azumi a ce musu to kar ku dinga ba da fatawa sai da kaza wannan ba haɗin kai bane haɗin baki ne wannan haɗin baki kuma ma shi munafurci duk za a ce na san kaza kirje ne amma kuma kai da malam Jafar yake faɗa Allah ya ji gan shi yake ko na muku alƙawarin in ta zo karatu ba zan yi magana aya ta zo akan Allah yana sama ko yi magana na muku alƙawarin kariya nake ba zan iya cikawa ba saboda yaƙini ne ya san gaskiya ne kuma sai ya ci fara kuma in aka yi haka ne kasar su yan bid'an ba sa fasa fitar nasu za a yi haka ne a distance of sunna ala hisabi sunna haka ake mana su ahlus sunna su su daina faɗan maganganun da suke faɗa daina faɗan ra'ayoyinsu daina faɗan shi kenan sai a koma su kuma su ci gaba da fadan nasu duk sanda za a ce a yi irin wannan to ana so ne Allah ku ne gaskiya amma ba ka bar kowa ya faɗa abin da yake da ya tabbata ya karatu shi malamai kuma a mutane kuma su hukunci da gwargwadon abin da ya bayyana shi shikenan amma kashi zama wanda shine dalilin gaba dalilin barna da rigingimu tabbas in ba shi haka ba to aya za ta ci mu wala tanaza'u wa tafshalu tashabu rihukum kar ku dinga rikici in kuma har za ku rayu to kar ku dinga rikici in kun rikici to za ku samu fashal za ku samu filuwa ƙarfinku da alfarmarku da kwantininku sai ya lalace da musulmi suke ba ƙasar nan Allah shi da mu a da ce haɗin kan musulmi al'amari ne girma amma su haɗa a kan fa'ad a kan biyayya Allah السادسة عشرة ما لا ينسي يقول الدكتور عبد العزيز الحميدي وإذا كان المنافقون في أصل النبي صلى الله عليه وسلم إن كما أزامنا من ذا الله أقوى منافقين an sha'u مسجدا kuma sun kera masallaci da dirar don cutar da musulmai fa ilal usul lati talat zalika al-asra mu san da cewa zamanin da suka biyo bayan wancan zamani mafi alheri kad shahidat min a'malil makari, zamanan sun shaida al'amura ayyuka na makirci wal da ainihin wato yaudara al-mutalabbis bi wanda aka cakuɗa shi da harka addini ma yarbu asaruhu ala dalika almasjid wanda tasirin shiga al'umma ya keta na tasirin wancan masallaci allazi uqima fi ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda aka gina lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khususan fi hadha al-asr alladhi ta'aqqada fihi al-hayat Allah yake musamman a wannan zamanin da rayuwa ta zama ta kirkici ta zama so complex ta talawwanat kuma ta rikirkici ta canza kala ne rikici ce fihi asalibul makr wal khida' salon makirci da yaudara sun caccanza a wannan zamani wa asbahat cikin kasaratin martin nasu laha tattakhidhu shakal ash-shar'iyyati wal ahqiyya har aka wayi gari ma saboda yadda mutane suke aikata makirci da yaudara makirci da yaudara ya zama kamar ma daidai ne shari'a ta yadda da shi babu laifi faqad kunshi'at ala madal usul al a ahzabu hakika a tsawon zamunan mutunci an kafa ƙungiyoyi. tattasimu bi tabiyyuni wanda suke kungiyoyi na addini wa da'wa ila islam da kira zuwa ga musulunci fi zahiriha a zahirin su wa hiya fi batiniha a halin asirrance tuharibul islama suna yaƙan musulunci ne al-mumassalu al-mumassalu fi du'atihi al-mukhlisina wanda ainihin musuluncin ake ganin masu da'awa na gaskiya suna kwatanta shi tuhawilu an tamfuran nasu anhu an tunfira nasa anhu sai shi kokarin kawar da mutane suna nisanta mutane daga addini wa ta hadima fi sa'ati ma banau fi salawati wannan kungiyoyi kuma su kokarin rubuza a cikin yan awanni su rubuta abin da aka gina na shekara da shekaru kuma ku duba wannan gaba da abin da ke cikin muhimmanci ko cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana raye kun suka gina masallaci darba kan musulmi wannan zamani da wannan alkhairi khairul qurun to musali da cewa abin da biyo baya ya faka sharri abin da wasu mutane suka yi wanda rigan musulunci wanda suka wakilci kafare a cikin musulmai suka zama wakili da zakarin kafare. irin su alwazir ibn al-alqami misali a zamanin dole abbasiya wanda haɗa kai kafare aka an kare gwamnatin musulunci an samu irin waɗannan shugabanni da sarakuna da malamai da ainihin manyan gari wadanda suka cuci arna a cikin musulmai an fi samun su wanda sun ga arna liƙen asiri wanda suka kafa kungiyoyi da harkar ta tafiyar da awar ko siyasa don su ga musulmai kuma su ma musulmai ne irin wannan ƙungiya da aka kafa ta intersex musulunci da kiristanci wai a matsayin addini ɗaya kaga wannan bala'i amma kuma malamai ne ake yi da su irin wannan harkar da za a zo addinin lankwani a ce wai a haɗa kai tsakanin ahlus sunna da ƴan ɗarika wajen ƴan shi'a don a kawo shari'a a san malami da ahlus sunna wai a gaice shi zuwa cikin tosin ɗin shi'a da ya yi wa'azi duk wannan musulmai ne amma suna wakiltar arna a cikin musulmai sunan musulmai kansa a cikin wato al'umma musulmi irin wannan barna ta faru tsawon zamun da jama'a kungiya ce da sunan musulunci a makarantun musulunci irin waɗannan su mafi Yusuf ɗan Boko Haram da sunan kungiyar musulmai da sunan salafiya da sunan ahalus sunna sa markazin suna a ibn kimiyya amma ji irin bala'i da suka zama mutum ya ƙasar nan kaddara ma ko da a ce yanzu wasu daban suke yin wannan gaban mu amma su waye suka kawo asalin wannan tunani da wannan fahimta irin wannan addini su mafi Yusuf su ne suka kafa wannan addini za ka duk ɗin ya kudu ilai irin suke da tsini da rigan musulmai su ma su taru musulman musulunci ga sunan burki jama'a irin 'yan jama'a su tablik ga sunan ƙungiyoyi iri iri su yawon da kuji akwai lissafi a nan ainihin wato a bari in ga ya kai hannu zuwa gare shi jama'a wannan jama'a wannan littafin sunan shi al-mawsuat al-muyassira fil ahyan wal mazahib wal ahbab al-mu'asira malamai ne suka haɗu suka yi shi karkashin wato wata kungiya mai suna al-dawlatul alamiyya da shabab al-islami karkashin wato tradition na wani malamin suna Dr. Mani ibn Hamad al-Duhani uku ne ya yi magana sosai game da ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ƙungiyoyin addini mazhabobi na zamani irin barnar da suka kawo musulunci ɗaya bayan ɗaya bi tarihinsu da irin alaƙoƙi da suke da shi da ƙungiyoyin da da yadda suka canza kala zuwa yanzu kaza in ce ƙungiyar kaza sai ya kawo mutanen da suka kafa ta da akidinta da kuma yadda take a yanzu suna nan da yawa jama'a akwai ƙungiya ta addini da ke sanawa ƙasar indiya wanda har jami'a sun kafa da sunan ƙungiyar musulunci amma malamu shi suna ganin sa matsayin mu'tazila ne a zamanance irin waɗannan ikhwanul muslimin na ƙasar misra ira iren ne akwai wannan kungiyoyi jama'a da yawa ya yi magana a kansu maganganu masu aiki muhimmanci da documentation na tarihinsu da sharrinsu da alaƙarsu da yahudawa to ga sunan waɗannan kungiyoyi da haka dole sai mutum ya yi hankali da su in har ya zama dole ka shiga kungiya to shiga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alkitabu wa sunna ala manhaji salatul umma ita ce kungiyar da annabi ya kafa na ba zan fahimci kuma ya zama dole in kuma ka kungiya za ta ce musulunci aiki ba kuma ka shiga amma ka yi ta karɓar san ka san iyaye ne irin waɗanda ake ce ma umma kungiyar umma jama'a kungiya ce ta musulunci amma kuma sannan kuna cewa kar a yi magana a iya abu kuma ka fata shi sai yana cewa shi musulmi ne kawai a bashi aka fata shi shi wasu su kafa akan babu tauhidi to ga da irin waɗannan kungiyoyi waɗannan barna da suka shigo a cikin musulunci ya kamata lalle mu kula mu san halin da muke ciki game da su mu gane kuma cewa ba za a gushe ba irin waɗannan ƙungiyoyi suna kawo asalin musulunci ta sarki inda aka bai yau shiga a ce wani a zo a taru a ce wai malami musulunci ne tashi bayani akan falalar musulunci sai kuma wani fasto shi ma ya tashi magana akan falala kiristanci kuma an tashi a kai kuma a ce shi kenan ranar bikin turki a gayyaci musulmai a gayyato kiristoci zo su sha ruwa a cikin wani malami ba fa su azumi ba ko a yi jawabi a ɗauka a rediyo tunanin wai haka shi ne wai haka kan al'umma wannan wani irin sabon sun jikanci ne ma bai kamata a sanar da malami wanda san qur'ani yana irin wannan abubuwan ba na matan fahimci wannan Allah ya shirya mu wanda ya ce a karanta littafin al-munafiquna fil qur'an karim a shafi na hudu da ainihin biyar shi ma ya ce as-sa'atu ashara tawfiqullahi li ka'b wa sahibihi radiyallahu anhu irin dace da Allah ya baiwa kabu dan Malikin shi da abokan shi dinnan guda biyu Allah ya kara musu yadda hina ma tamayyizu min bainal akhirina bisidatu yayin da suka kokari suka bambanta da sauran mutane da gaskiya a cikin mutanen da suka kokari ba uzuri su suka abu sai suka bambanta da gaskiyarsu falam yatakhallaku falam yakhtaliqu a azara ba su kirkiri umri ba wa inda ma ta haddafu da sulki sun faɗi gaskiya ne fa aqabahum Allah subhanahu wa ta'ala falaha kullal falaha sai Allah ya sa hakima al'amarin su ya gama tsira ce iyakar tsira ولذلك أمرنا بتأسيهم sai Allah ya mana umarni da cewa lalle mai kuri da su fi kauli ta'ala da Allah yake cewa fi hayati qissati karshen kissasu da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani da kan abu da sabbin kenan har zuwa mu ne yanzu da zuwa karshen duniya Allah ya ce ayi koyi da su masu gaskiya suka abu da baka wani da suka yi amma daga baya sun zama waliyai bayan da Allah ya ce ya ma ya fi musu gaba ɗaya sannan kuma ce su yanzu abun kuli na waɗansu na masu gaskiya ga gaskiya su ta ja musu ɗaukaka ko ne sai yake cewa wani wal da hara don haka ne na qissatuhum mu'assiratu mu'assiratan liman tadabbara kisa ta kasance wato tana da tasiri ga duk wanda ya tsaye na gaskiya ya abdullahi ibn al-imam ahmada abdullahi ɗan gidan imam ahmad bin hanbal yake cewa ma ra'aytu abi yabki qattu illa fi hadisi tawbati qa'id ban taɓa nan babana yana kuka ba sai da sai ya karanta hadisin qab ma'ana al-imam ahmad ya karanta hadisin sai ya kuka ya aisha sai shi yana karanta hadisin ya kuka shi zan tara na muku ishara cewa ya kamata mutane sai su ƙara karanta hadisin nan su ƙara nazartar shi in baka da musulmi ka karanta shi a cikin riyadu salihina ka karanta hadisin ka tsarka nazarci irin abin da ke cikin shi ka ga wato karama ta gaskiya gama da falalar gaskiya alaikum salam Eto, eh. eh an yi magana a kan cewa sauran da suka yi karya, za Allah ya ta al'amarinsu zuwa ga Allah da ya rabu da su, kowa Allah su kunci su zargin karyarsa. wanda kuma suke munafukai a ciki dama su ba su ne kashirai. su waɗannan Allah ya karɓi tubu su kuma yayi bayani saura kuma duk wanda fada uzuri zamu karanta wata gaba su da alaka da haka cewa an kala kowa da kai shi da yake ina fata mun gani shi ma yake cewa wannan magana ya ɗauko shi da littafin ibnu Muflih al-Adab al-Shar'iyya a mujallad na biyu shafi na 103 الثامنة ashara في حجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثلاث سنين kullifu amruhu bi hadrihim manzo Allah ya kaurace waɗannan mutane da uku kuma shi kuma ya kaurace musu da qulul qayyim rahimahullahu ta'ala ibn qayyim ya faɗa da wanda yake fihi dalilun ala hijran al-imani wal ali wal muqri liman fa'ala ma yasawdi fil akaba akwai halaccin cewa dalili ya nuna liman ko malami ko shugaba wanda ake jin magana shi zai iya ƙaurace ma wanda ya cancanci zargi wa ya kunu hijiranuhu da lahu wanda ake ganin cewa idan an mushi haka hakan zai zama wato magani ne ga laifin da yi da haisu la da uku an husu da shafa in an tabbata haka ba zai sa ya samu raunin samun warka ba wala ya ji da filkaniya kuma hakan ba zai ƙara yawan laifin shi ba a kaifiya ko yawan laifin alaihi fa haliku sai a halakar shi gaba daya ilil muradu ta hula a islafu domin abin da shi da zarafin da shi ba kai yi asarar shi gaba ba a yanzu a makaranta ne ko a masallaci ko a cikin al'umma ko a ma'aikata ko a wani waje da ake sana'a sai kuma wani ya yi laifi jagoran wannan zai iya da umarni ko a gida ne misali cewa wanda kan wanda ya kara mashi magana tsawon yau ko ko guda ko kada wanda ya kara cin abinci da shi ko wanda kar kar a mashi kaza idan an san cewa hakan zai iya sa ya gyara nufin shi amma idan aka san cewa haka mashi haka zai kara lalacewa ne da bai halasta mai haka ma'ana ga wani da masallacin mu sai muka same shi da wata barna shi kenan sai aka ci to a gina magana ci aka gina magana ci oho sai dai na sallama masallacin gaba da kawai sai muka ji labarin gashi ta idan ka ruwai kaga mun halakar da shi gaba ɗaya kun aka san cewa imanin shi bai kai idan an mishi haka ya gyaru ba bai halasta a ba Daga wannan ya nufin shugaban sai ya zama mai hangen nesa da sanin psychology mutane da sanin ainihin irin yadda ya kamata mu'amalanci mutane Allah ji kamar albani Allah ya sha ya huta ya sha faɗin cewa idan wani ya yi laifi a nan idan daga cikin wasu ka ce mala ya kamata a hukunta wani sai ce a shi. kyale shi da ma mutane ba su gama nuna ba har yakan faɗa ya ce duka na ce ina ba ka ka kaza asali abin ya kamata ya ce ina maka umarni ne amma saboda kar ya zama an ma umarni ba za ka iya aikata ba zama matsala a cikin al'umma sai kyale ka sai ya ce ina ba ka shawara ka ga yadda malamin da ya hangi nesa ya san psychology mutane ya san ɗabi'ar mutane in kana jagora a cikin mutane dole sai ka tsaya ka fahimci da su wani yana da wayo wani shi wannan da fahimtar ishara wani sai an mashi karara wani yana fahimtar umarni cikin natsuwa wani sai an zagi uban sha irin mutanen mahausawa wani sai an rankwasa wani yana da ainihin kawaici da jin kunya wani kuma bin da shi da kawaici bai da kunya za a yi shi abu yau za a kauce kai yau gobe ya kare wani an harare shi shi gani ko sun yaya ne za ka fito da yaya da yawa za ka fahimci ka? wani gashi na tsarki wani kuma mai mai tashin hankali kuma sai uba ɗaya. wasu ma halaka tawaye ne haka ta kan faru kuma kowa zai ibada lissafi irin wannan ko dole shugaba ya zama yana da irin wannan fahimtar game da mutane idan misali aka samu wani ya yi irin wannan abu za a iya anguwa gaba ɗaya sai a haɗi kai a ce misali ga wani mutum da yana da shago a kasuwa ko a anguwa yana sai da kayayyaki ya fi kowa da kaya sai a mushi nasiha kawawa ne kan so kawo al'umma ba ga watan azumi ko al'umma lakawa ne ce a ku da jari na ne ko ku ba da jari sai a zo a yi ba sashi a cikin ba kada wanda ya kare ce manjan wani ko musulmai suke biyayya a ce tseren da muka ba ku umarni su suke kasa manja ranar ka buji manja ya narke sanyi ya buge shi ya gaskare shiru wanda dokin gungun liman liman da hakuri ya ce Allah ga su mala a tausaya mu iyalai na sun shiga cikin kunci masu kawo mun kaya sun fitine ni ba a siya to ka ka sauka kai ko wace shirwa shirwa ki jama'a a cigaba da shirman da wani ya gyara kuskuren shi amma in ya zama na aka mai haka zai fito ta zage zage na a shari'a kaga an ƙara lalata shi kenan kuma ta mun fahimci wannan to don haka ya kamata shugaba ya kula da wannan kakkiya ce amma wata ke ba kaciya ba wata tana buƙatar ta tabbiri kafin aiki da ita wallahu a'lam قال يشي أقل تزاد المعاد أتكين مجلد نتقوى السافي نتأري جيرد سبعين نتقوى التاسعة عشرة في مجلد نأوكو نعم التاسعة عشرة في إشراك سعد رضي الله عنه للرسالة التي ورثته من ملك غساسنا نأخذ المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين والتخلص منه حتى لا يعود إليه في يوم من الأيام. أتكين mun ji cewa kabu ɗan malik lokacin da sarkin gasa sai ya kuma da wasiƙa yana gama karantawa sai ya sata a cikin wani tanda ya kona ta wannan saurin kona ta da yayi za mu iya gane daga ciki cewa musulunci kenan yana nuna mana mu dinga saurin halakar da abin da ake tsoron da mabarna da cikin a cikin musulmai ko a cikin addinin su a rabu da shi gaba ɗaya dan kar ma ka koma gare shi wata rana idan ga wata takarda ko wani littafi ne ke barna ne babu alheri a cikin shi ta yi kawai sai a gona shi duka kamar yadda malaman sun ce suka ma littafin la'ilul khairat kan littafin shewa alamin zubara da tarihul islam na zahiri. malaman garin kuma gaba ɗaya ƙasar ƙasar ainihin su suka yi ijimai akan cewa babu wani alheri a cikin la'ilul khairat da aka aka yi taron kona shi aka cinna makafi wuta a kona shi gaba ɗaya aka ce kowa ya kawo kwamfani da shi a kona shi ma abin da yake an riga Allah ya kaddara sai ya kawo shi da haihu za a kushi kuma wani ma yana iya tana shi fiye da Qur'ani sai azumin nan wani shi ka karanta wato Qur'ani eh karanta kuma littafin ainihin wato kutubun hazzara minha al-ulama na malam mashhur Hassan Ali Salman muna da shi a nan makarantar shi ba zaka ji kin kuma da kici babu wani alheri da kici haka aka samu wani shedani yayi wani rubutu da mutane karna to da za mu shi kenan ko wani fil ko wasu waƙoƙi ko wasu kayan ainihin wato kudu ko kayan amfani wanda suke sun zama fitina a cikin musulmai sai a lalata su gaba ki lalata su gaba ne baka a ajiye ma dan kada su koma zuwa gare shi a gidanka ne misali ka sanya mata sai dan su dinga kallon eh, abin nan abubuwa na shirin shiryen addini ta shirin musulunci shikenan sai suka fantari ba sa kallon komai ke daga cikin shiriri ta ka hana su sulki ka saka password sun cire ko don ka zo sai ka kwashe kayan gaba ka je ka ce da su kayan sallah ka ce da su haka to mata mun fahimci wannan kar ka ce bari a kashe a cire eh, abin nan eh, abin nan wayoyi da sauransu za su ce su siyo su su sake mannawa da ka yi tafiya kana kama hanyar kuma gari shi ke za su ci dutsen wannan kwarna sai a kwashe gaba ɗaya kayan kallon a cire faranta ta da cika a rabu da su haka nan Allah ya samu dace sai malam ke gaba. العشرون قبعة أشر استهداب تهيئة من تجد أنه نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصاحفته فهذه سنة مستحبة وهو زائد لمن تجد له نعمة دنيوية da ka'abu ya gogun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hasu dan ubaidillah ya miki je ya gaisa da shi ya mishi murna ko misali ana ta mishi murna ana ta mishi barka wannan yana mustahabbanci ne na wa mutum barka a mashi congratulation da ya samu wata sabon ni'ima a addini kuma an an shi ya taho a miƙe a je a targo shi a gaisa da shi a mashi murna fa hadhihi sunnatun mustahabba sunna ce wannan mustahabbiya wa huwa jaizun kuma ya halatta liman tajaddadat lahu ni'matun dunyawiyya in ma mutum ya samu wata ni'ima ta duniya ya samu sabon aiki sabuwar mota sabon gida sabuwar mata ya yi samu wani mukami ya samu wata ɗaukaka a cikin rayuwarsa an mishi promotion ko ya samu wata dukiya ko ya ta riba an biya mishi wani ainihin wato bashi da ya tare mishi rayuwa abin da ya faru da mutum na alheri a laifi a buga mishi waya a ziyarce shi a yi mishi murna a sanya mishi albarka ce Allah ya mun ji labarin kaza ya faru Allah ya sanya albarka sannan kuma abin da shafi lahira mutum ya gama hadda alqur'ani ya ainihin yi karatu na addini har ya zama dukka a cikin hadisi ya samu ɗaukaka a cikin harka addini Allah ya ba shi fahimta ta ainihin sunna Allah ya sa yana da ya tuba da ya halatta a cikin musamman a mashi murna saboda ɗaukaka ce a cikin addinin musulunci na bata mun gane wannan Allah ce wannan a karanta lissafin har ila yau bilqayyim a cikin zurdul ma'ad a cikin ainihin shafi na ɗari biyar da tamanin da biyar da biyar insha Allah da wata uku ne ko da ma da yake cewa alhaji wal ishirun ai za mu akibatu sidi za mu iya cire girman darajar gaskiya da kuma cewa gaskiya duk inda aka buga aka raya daga ƙarshe alfanu ce faƙar bihi na zata kuɗi a ashabu kaga gaskiya ita jawo maka'ab shi da mutanen shi suka suka yi tsira radiyallahu ta'ala anhu في ذلك يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أكون وانا يقول جدائك سوى فالصدق يستاه كل خير جسكيا إيكي مبؤن دول الهدي كما أن الكذب يستاه كل شر كما أن يقريا إيكم إيكي مبؤن دول شر يباك ذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكتب ديشا كان حديثي أكتب ذا يسام iya مروتي mumini ذا يسام za a فهي samu mumini matsoraci mu ne matsalici bai ce a imani da ƙarya ba sa zuwa zuciya da. in za ka faɗi faɗi gaskiya ko kuma ki zama kajiya da waka ita gaskiya a faɗi ta komai ɗaci ko za a ce wane ya yi ganganci ko takare wane mai ƙauyanci idan rantsuwa ba zan mutum ƙarya ba gaskiya kenan shi ne sai malai ce يقول ابن القيم رحمه الله تعالى wata magana tana cikin dafin al-istiqama na ibn Taymiya a mujallad shafin al-huda 67 shi ko ibn Taymiya ibn Qayyim sai ke cewa wa fiha ayyamu miqdar as-sidqi wa ta'liq sa'adati ad wa yace wannan yana nuna mana girman darajar gaskiya da kuma manna an yi ta'alikin jin daɗin duniya jin daɗin lahira da kuma tsira daga sharrin duniya da kuma tsira daga sharrin lahira duka suna ta'allake da gaskiya Fa ma anzallahu man anjahu illa bi shirki Allah ya taba tsiratar da duk wanda Allah ya tsiratar da shi ba sai da shirke shi wala a halaka man a halaka wa illa bi Allah ya taba halaka da duk wanda ya halaka ba sai dan kare shi وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين an yakunu ma'a sadiqina shi sa Allah ya umarci bayan shi mulai lalle su kasance da masu gaskiya duk inda masu gaskiya suke su kokari ga zama cikin su fa qala ta'ala sai Allah yake cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina ai da aka faɗa cikin da suka su tauba aya ta 119 cewa ya ku da kai imani ji tsoron Allah ku ta sannan kuma kasance tare da masu gaskiya وقد قسم الله سبحانه وتعالى الخلق إلى قسمين Allah ya rabu mutane zuwa gida biyu su ada ko ashkiya akwai wanda za su tsira ko kuma matsiyata Allah ya raba da zama cikin matsiyata faja ala su ada hum ahad sirki wa tasdiq Allah ya sanya wanda za su tsira su a gaskiya kuma masu gaskatawa Allah ya cikin su su kuma tsinannu wadanda su masu asara ranar kiyama Kuma ahlul kadhib wa takzib sune masu ƙarya da kuma karya ta gaskiya wa huwa taqsimun hasirun muttaridun munakisun kuma wannan rabawa ce wanda an riga an raba an tsaga an yi iyaka muttaridun kuma wata isa shafi ko ina da kowane zamani mu canji munakisun wanda kuma ake yin tasirinta akan mutane fasalik ita tsira da'iratun ma'a sulki wa tasbih duk inda ka tsira ta faru daga mutum tana juyawa ne tsakanin gaskiya da gaskatawa sun aka bari sun aka tambayi mutum aka sami shi da gaskiya wajen abin da ya faɗa cewa ya yi imani da kuma gaskatawa cewa ya gaskata manzan Allah su alaihi ya gaskata ƙur'ani, ya yi aiki da shi daga nan za mu mashi gidan shi aljanna haka kuma aka san haka ko sai ce wa shaqawatu ita ko da da ainihin fallaka a kiyama da'iratun ma al-kadhib wa juyawa tare da karya da ƙaryatawa wa akhbara subhanahu wa ta'ala Allah wanda ke sarki ya bada labari annahu la yanfa'u al illa sidqu cewa ba da zai amfani al bayi rana al-qiyama sai gaskiya su yawma yanfa'u sadiqina sidquhum ko waja'ala alamal shi kuma da za a munafikai shine fi aqwali cikin maganganun su afali idza hadatha kadaba idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana fadiyu ma na'ahu alaihi asluhu al-kadhib fi al-qawl wal fi'l dukkanin abinda aka danganta shi zuwa gare su aka aibuta da shi shine wato ƙaryar su a cikin magana da aiki fasdiqu bari iman ita gaskiya ita ce wakilin imani dalilu wa dalilin imani wa markabu yake abun hawan imani wa sa'iquhu yake mai ainihin wato tuka imani wa qa'iduhu yake direban imani wa hiliyatuhu yake kalle imani wa libasu yake kalle imani bal huwa lubbuhu wa ruhu gaskiya yake da ƙarya bari da kufuri da munafurci wa dalilu yake kuma dalilin kafirci wa markabu ita ce abin hawan kafirci da munafurci wa sa'iqu ita ce direban kafirci wa qa'idu ita ce jagoran kafirci da munafurci wa hiliyatu ita ce kallin kafirci da munafurci wa lifasu ita ce kifan kafirci wa lubbuhu ita ce tsantsar kafirci wa mudadatul kadhib lil imani kirin kishiyanta da ke tsakanin kafirci gaskiya da imani ka mudadatul shirki tauhidi kaman abin da ke tsakanin shirka ne tauhidi na saba wa juna fala yasul kadibu wal iman al imani da ƙarya ba sa haɗuwa a wuri ɗaya illa wa yatrudu ahaduhum sahibahu dole sai ɗaya ya kori ɗaya a wajen da su tattaru mawdu a wuce kuma ya zauna a wajen zama ɗaya sai imanin ka ya galabaci ƙarya sai ki kori ko kuma ƙarya ya galabaci imani sai ki kori imani Allah shi kyauta wallahu subhanahu wa ta'ala an jaffara ta da shirki Allah ubangiji ya tsira da waɗannan uku da gaskiyar su wa halaka ghayrahum min al-mukhallifina mukhallifin bi kabli ya halakar da kuma saura da ƙaryar su kai tambaya ka tara zuma da kuma an amallahu ala abdi badal islami bi hikmatin afdal min as Allah bai baiwa wani bawa ni'ima a musulunci bayan imani kamar gaskiya ba allazi huwa ghiza'ul islam wanda gaskiya ita ce ainihin wato abincin musulunci wa hayatu ita ce rayuwar musulunci wa lafta lahu bi salihatin Allah bai taba jarabtan wani mutum da wani abu a azama min al-kadhib wanda ya kai girman ƙarya ba allazi huwa marzul islam wanda ƙarya ita ce ciwon musulunci wa fasadu ita ce barna da ke zuwa cikin musulunci wallahu al-musta'an Allah shine abin da yake mako inji ibn qayyim a cikin zatul ma'ad mujallad 3 shafi 190 zuwa da 91 sai ma da ya ce wa yaqulu shaykhul adawi malam adawi yake faɗa yake cewa law lam yakun min qubhi al-kabri siwa firar al-kafarati ala isalihi nabiyillahi minhu lakafa ahlahu ma'aratan wa zamma ce da a ce ƙarya bata da muni in wanda abin da ya faru da mutanen annabi salihu wanda suka ce ta kasa mu billahi yubayyitannahu wa ahlahu thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiquna suka yi زاوزي da dare cewa za mu je cikin dare mu mu kashe shi in gari ya waye mu ci ba mu sani ba kuma wallahi gaskiya muka faɗa mu ce mu iya gaskiya mu shirya musulmi ba ma'ana ai mutun mitin na ƙarya to ko da wannan shine iya kai abin da aka sani game da ƙarya da ya ishi ƙarya muni shi ne da ake yanzu a je a haɗa aiki a fito a yi wani sharri malamai ko 'yan siyasa suna wannan a zauna a ce to a ce wannan kaza ne gama shi na ɗan siyasa nan a mai sharri a ce kaza ne ƙarya ce amma sai an yi mitin ga wani ta to wani bugun aiki ne irin aikin mutanen annabi sallallahu alaihi haka ainihin wato malam adabi ya faɗa a cikin ainihin littafin shi da'awatul rusul ila Allah ta'ala a cikin shafi na talatin da tara jama'a ya kamata mu shiga cikin mu game da ƙarya jumunin kuma kowa ya tsaya ya faɗi gaskiya kuma ya tsaya maka faɗin gaskiyan kawai kuma ne burin ka shi ne satisfaction ɗinka kar ka damu da ne a kiba Mun da ƙarshe can aka yi gaskiya za ta yi halinta haka mutane suke faɗa gaskiya za ta yi halinta mai halinta ne za ka tabbatar da kanta cikin gaskiya ce ko mun daren daɗewa ƙarya ba ta tabbata jama'a mu kiyaye kariya mugun aiki ne kamar da muka ja nan insha Allah za mu kwana akan wannan gaba kuma kwarewa lokaci muke cewa da muka faɗi dai ya Allah muna roƙonka ka ba mu ladan faɗan shi da ran saurari Allah ka gafarta mana kurakurai da mu. Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu الشيخ العلامة المحدث محمد الأول آدم الألباني رحمه الله muna fata Allah ya Rahma ya sa ya huta Allah ka yuƙaƙa ainihin al'amarin addini da ya sanya wa hannu ya Allah ka cikin shi ka mai gafara da rahama ka an shi shahadarsa shi da abdullahi ɗansa da matar shi umar bukari ka ɗauka ka darjasa a cikin illiyina da shuhada wa salihina wasu na ulai rafika muna addu'a ta musamman ga wannan yankin na arewacin Najeriya Allah ka gyara mana wannan ƙasa kawo mana alkhairi ka canza mana halin da muke ciki zuwa abu mana alkhairi a rayuwarmu da addinin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام